ya ce mana da cewa za ta iya ta yi magana da president namu a je a kawo mana da mu wanda suna cikin jeji. Rabeka Isaac kenan ɗaya cikin 'yan mata 276 da 'yan Boko Haram suka sace su a makarantarsu da ke garin Chibok kwanaki 90 da suka wuce. Ita dai Rabeka Isaac 'yar shekaru 18 ce kuma ta zo birnin tarayya tare da 'yan uwanta hudu waɗanda suka kubuta daga hannun waɗanda suka sace sun domin su gana da Malala Yusuf wacce ta zo Najeriya saboda su. Na tambaye ta yadda aka yi ta kubuta amma kuma sauran 'yan uwanta suka gagara. Su ɗin ba ma cikin moto ɗaya kuma tsoro ya kama su ba za su iya ba. To ni kuma na riga na ba da raina da cewa ni fa gaskiya ba ran bi su ba. Ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba. wala mai fadi a neme ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar ɗin na ce musu da cewa eh ba mutuwa biyu a gaskiya baran je a can ba wala yin fadi mutu a nan akan da zan iso inda suke haka nan kuma ni na kubce daga cikinsu cikin waɗanda suka rako 'yan matan zuwa abuja akwai mr shatima haruna wanda ya ce yana da 'yarsa a hannun waɗanda suka sace su amma yana cike da kyakkyawar fata a game da dawowansu gida a zahirin gaskiya gwamnati suna ce mana kullum suna kokori za a gano su yau har gobe yau wata uku ba mu gani ba ko za su zo ko ba su zo ba wannan daga wurin allah ne insha'allahu da yardan allah da taimakonku dole muna da fata akan cewa 'yan mata na su 'Yan mata biyar ne suka gana da babbar bakuwarsu Malala Yusuf Zai da ta zo Najeriya saboda su, amma a asarce domin ba a gayyaci 'yan jaridun Najeriya ba ko ɗaya. Saboda ita Malala an ce ta zo da 'yan jaridu 22 daban-daban daga ƙasar waje, sai dai Hadiza Bala Usman ɗaya cikin masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok ɗin ta shaida mini cewa a idanunta ne 'yan matan suka gana da Malala zai Muna wurin da ta yi magana da su. Malala ita kuma ta shahara akan maganar ceto 'yancin ilimin 'ya'ya mata. So wannan zuwan da ta yi zai ƙara bayyana wa jama'a cewa ya kamata kowa ya dage akan maganar ilimin 'ya'ya mata. Ina gaskiyar labarin da muka samu cewa shigowar Malala akwai haɗin hannun gwamnatin Najeriya a ciki. mu Malala Foundation sun bayyana mana cewa sun zo wannan zuwan ne Najeriya Najeriya Malala ta jawabinta da take na Malalade saboda magana ceton 'yancin 'ya'ya mata zuwa makaranta. Ta yi jawabi a 2013 a ciki ta yi bayani cewa magana rashin zuwa makarantar 'ya'ya mata a Najeriya shine yake sama saboda haka tana so ta zo ta yi magana so lallai sun bayyana cewa kafin ma a sace 'ya'yan chibok malala na da niyyar zuwa najeriya dama cikin programinta ta tabbace zuwa najeriya saboda magana ilimin 'ya'ya mata Malala zai ita ce 'yar kasar Pakistan ɗin nan da wani ɗan bindiga na ƙungiyar Taliban ya harbe ta a kai saboda jajircewarta wajen ganin 'yan mata sun samu ilimi. Na tambayi Rebecca Isaac abinda suka nema a wajen Malala Yusufzai sai ta ce. Muna so ne uh, ya faɗa ma shugaban ƙasa da cewa ƙasar mu ci ba zaman lafiya a ciki. A a kawo mana 'ya'yanmu da kuma a uh, mai da ƙasar mu ta zama kamar da wanda muke zaman lafiya da sallama a ciki shine muka faɗa mata a wata sanarwa da malala yusuf zai ta fitar ta ce zuwanta najeriya ya yi daidai da ranar bikin haihuwarta wato cika shekaru goma sha bakwai wadda ta keɓe musamman domin girmama waɗannan 'yan matan da aka kame tare da nufin ƙarfafa musu gwiwar ci gaba da neman ilimi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.